bello turji ba bello turji abin da ya samu da yanzu ya samu sabani da ne shi an mai gidansu da shi da su dullu sai sun ka zo hada ya hada su yan uwa turji ka aure sakkwato na taba yi muku wannan bayani sun ka hito za su tafi wani wuri dullu ya tare su ya musu walakanci turji ya yi hita da makamai ya isku dullu ya yi yaƙi da shi ya kashe dullu Tawagan mutanen dullu sai dodo ya kwashe su ya kai su gidan gwamnati sai turji ya ga an hihita su sama da shi da nan hoda ya fara tashi in ba ku manta ba turji yana cikin ta'addanci ne shi ministan tsaro yana gwamna ya samu taimaki ne ya hito yana cewa turji yanzu shi ma ka da yan ta'adda ya kashe saboda mi saboda sannan ana zaune lafiya da shi duk wannan ishara da nake muku cewa matsalar arewacin Najeriya matsala ta mai girma matsalar da wallahi akwai yan siyasa ciki akwai jami'an tsaro ciki har mallamai akwai ciki kowa akwai ciki abinda muka ce ku yi ta addu'a duk wanda adda hannu cikin matsalar tsaro Allah ya tona mai asiri yuhibuna bihi addu wallahi wa addu'akum Allah madaukake ce ku yi tattali gare su gwargwadon iko makiyan ku yi tattali gare su wallahi duk wanda ya san yana da dama na shi tattali wallahi ba daidai na a bankwasa ma a ce ka ba da ɗiyar ka izini izini da ita ba ka ba da matar ka izini zina da ita in an ce ka ba da kuɗi ka ce a'a kuɗin nan kai ka samo su a yi ɗauki ba daɗi da kai in ka mutu ka yi shahada daga bakin manzon Allah kuma muna roƙon Allah turu birni Allah ya ƙara tona musu asiri duk wani mai taimaka ma 'yan ta'adda duk inda yake Allah ka tona mai asiri ku diba abin kunya shekaran jiya kun san abin da ya kwaru na maganar 'yan ta'adda walakancin da sun kawa sojojin Najeriya kun san mun baku labarin abin da ya faru in baku manta ba karatun larba mun ka ce akwai wasa kwaikwayo cikin al'amarin akwai turu birni masu taimaka ma yan ta'adda don Allah yau turu birni sun ka saba taimaka ma yan ta'adda kuma don Allah abin mamaki na don turji ya amshi motar soja so nawa ya amshi motar soja kwanan baya ban haɗa muku wasu sojoji ba waɗanda ya tare sun ka yi ɗauki ba daɗi da shi da irin wannan mota su ba shi wuta ya ba su wuta haka an ka yi ɗauki ba daɗi ƙarshe dai ya rinjaye su ya kwace motar ya ƙone motar ƙarshe waɗannan sojojin da sun ka tsaya an ka yi ɗauki ba daɗi da su yanzu magana da nake muku suna nan sakwato an kawo su kotun soja. to wani soja zai koma tsayawa a yi ɗauki ba daɗi da shi shi na sa mun ka ce ɗunguza mai kan tururuwa aka wa sojojinmu in an ka sa makamai an ka yi komi sai a dibi waɗanda ba su iya aikin sai a tura su mugun wuri sai an ka samu hadawa kun san haka 'yan siyasa sun kaɗo sojojin haya wai ɗan siyasa kawa malami talƙinin ƙarya malami ya zauna a yi abin da ya faru da hiyana an kai to wai wai musun cewa mota kahewa ta yi kahewa ta yi amma me ya amfanin sojojin da ba su iya tsayawa su kare wannan motar adadin kuɗin da an ka motar da adadin makamai da tare da motar ga bello turji yana ɗaukar akwatin ne waɗanda kowa ya san bullet na a ciki wa zai kashewa da wannan bullet mu mutanen arewa mu zai kashewa da wannan bullet to mu ɗauka motar ta kahe an kawo wata nawa kenan biyu sun kahe duk ina sojojin duk tim tim din da akwai ina suke duk an hakasa kare waɗannan motoci har da liturji ya zo to abin mamaki ba ha mota biyu ba mota hudu na duk hudu din sun kai ku zo ku haɗa muna ku waɗanda an ka ɗauka sojojin haya masu ƙoƙarin su ce wai abin da aka cewa wai muna ganin lehin sojo mun ga lehin sojojin Najeriya a halba mu sama duk guda hudu din kahewa sun kai sannan ku bari in ƙalubalance su su sojojin da an haka shi ko kun azaba a kashe kowa ba wai saboda jahilci zaka ji ma wani dan social media ya ce wai to ai ba mu gagawa ba shin don Allah lokacin da aka dauki ba dadi wannan lokacin wa ya tsayawa shi bidiyo wannan lokaci da sojoji da yan bandit kowa ka ga yayi bidiyo sai bayan an kare yan bandit yan an kashe su sai su yi kokarin daukar dawowin su don ba su son a gani haka su ma sojoji yan an kashe sai su yi kokarin daukar dawowin su wai saboda jahilci sai mutum ya ce bai gagawa kowa ba kuma an ka samu wasu sojoji su ma an ka dauko su sojojin haya to wurin waɗannan motocin ku yi bidiyo ku ce ai ƙarya na kahewa motoci sun kai to missa ba ku yi bidiyo ba lokacin da turji ya zo wurin ai sannan ya kamata ku nuna maza kuke kuma ni na ce an kashe wasu sojoji an kashe sojojinmu na Najeriya guda biyu muna roƙon Allah shi musu rahama an kashe askarawa shugaban askarawan zurmi cikin wannan gumozon an kashe shi sojojin haya ne ka faɗa ma haka ni kashe shi ciwon ciki ya kashe shi ko gida ya kwanta ya mutu shugaban askarawan zurmi aliyu cikin wannan gumozon an ka kashe shi na Morocco cikin wannan gumozon an ka kashe shi kai karshe fa abinda zai baku takaici wallahi na faɗa muku duk mai son ya san me faru yayi kokari yayi magana da waɗanda asalin abin ƙananan sojojin da aka zalunta waɗanda asalin abin ya faru da su bayan ku an ji labarin ga su Bello Turji can wai masu cewa bayyato su Bello Turji a ah, su Bello Turji zuwa sun kai wurin mitin na ta'addanci ba mitin da suka ba amma 'yan siyasa sun ɗora wa mallamai talƙini wai bello turji da hiya yayi wai wurin bulag a yi mitin da mutanen gari a zauna lahiya ku da Allah ba ku ji gwamnatin tarayya da ta ce a zo a yi sulhu ba ku ji bello turji ya hito yana kira ga yan ta'adda kasu yarda da sulhu ba ko ku ji ba wai mutanen shinkahi to mutanen shinkahi ba dole bello turji ya yi sulhu da su ba tunda bai da maboya duk inda turji ya tafi sai ya koma fakai don haka in ya yadda bai da shiri da mutanen shinkafa ya san ƙarya ce ta kai amma ta'addanci babu wani ta'addanci na Bello Turji da ya da baya don shi nace muku wallahi dar mai Bello Turji gindi an kai yan ta'adda uwa addare su bakin murhu don shi nace muku mai uwa bakin murhu bai mi bai cin to gaya a yi bincike game da abin da ka a arewacin Najeriya ba zai ranar da ministan tsaro ya ce ya ba da naira miliyan ashirin ga duk wanda ya fara labarin inda Turji yake ranar Turji ya fito ya bidiyo ya ce shi Allah akwai wasan kwaikwayo ko babu akwai kwaikwayo ko babu mutanen Najeriya su mai da hankalin su kuma wai abin mamaki kaji mutane na ta maganganu mukala asada ka matsa duk wanda duk wanda ka jin mai gida ne an matsa mai tashi kai yaron nan kotu magana ba ta kare ba wallahi miyagun maganganun da murtala bello kai kai ka san ko giya ka sha baka yanzu a baka giya ka sha kana cikin maye baka yanzu saboda haka mu abin da muka cewa turu birni asirin ku Allah ya gama tona shi kuma ni har cikin cikin shaidan nuna na cewa an haɗa kai da turli akwai wasu da sun ka haɗa kai da turji har da shi hadodo har da shi karamin ministan tsaro shi na cikin shaidan nuna wai ba ku sani ba ku sani har da shi yana cikin shaidan ba magana fara ta bayanai na nake kuna fahimta wallahi abinda zai baku mamaki malamai sun ka zo kai mai ziyara malamai don dorar da ba a kai murtala bello kotu sai kotu ta cika malamai sun ka zo kai mai ziyara sai Allah ya mace baki nai yace su turji suna tare da manyan mutane don haka yana magana akan yaƙuwarsu tana da wuya yace saboda haka ana akwai waɗanda ka son a haɗa kai da su turji a yi amfani da matsalar tsaro don a yaƙi apc lokacin yana pdp ya ce wallahi wallahi ba rantsuwar musulmi ba ya ce wallahi haka sun ka shirya da shi an kai wannan shirin daban mallamai ya faɗi wannan tsakaninku da Allah in Murtala Bello ya ce yana da masaniya game da ta'addancin da aka yi arewacin Najeriya gaskiya ta ƙarya ta yi mai. To bai san Murtala Bello na da wakili cikin mallaman ba. Wani na nan ya ɗauke min shi duka. ana hitowa ya ce ana hitowa ya ga sako nan don shi ni saki kilif din ko ina an kira ni murya ce ta haka ni ce a zo in ba shi na ba a halbe murtala gallo shi yasa da ya zo yana kulla makirce makirce yana ce ma jami'an tsaro yana ce ma DSS a bi mai wayoyin murtala bello da ina da ina yaka samun bayani ni ma na waiwaye shi shi yasa kun kaji na kawo waya ta da shi da Justice Gomi kowa ya san Justice Gomi ko babban alkali na Najeriya ya koma kuma shi na hauka wai a matsayi ne na ministan tsaro ba a ce an ɗauko waya ta to ba a ɗauko ya katun da local champion hake abin da ya kamata ku sani irin waɗanda wallahi suna nan abin da ya sa ban mai suna nan kana bibin maslaha ta zaman lahiya abin da ya sa mun ka dahe wasu abubuwa shine a zauna lahiya shekaran jiya nayi wata magana mutane su yi ta kira na suna cewa bai dace in yi ta ba wai saboda ni yi magana cewa honorable Abdulaziz Yari ya aiko min har sakkwato da kaya na ce ban amsa wai bai dace in yi ta ba ai ya kamata in batta to ba shi ba suna nan na da shi don wallahi yana cikin wanda ya aiko min yasa an kai zama da ni shekaran jiya na haɗu wanda Abdulaziz Yari ya aiko min ko ban haɗi ba na haɗu mataimakin koguna yana nan raye dan gumina shi an ka aiko min kuma akwai shaidan waɗanda su ma sun kalallaɗe da ni cewa wallahi ban amsa don ba dan Allah ya baka mu samu nake ba kuna kuma kun san Abdulaziz Yari in zai ma kyauta kyauta shi kai ma wanda sai ka manci motar ka amma missa saboda wallahi in kan miƙe kafa ka dole ka lankwashe hannunka guba ta kabin to shi wannan dodon wallahi ya aiko min mutum mun ka zauna da shi nan cikin sakkwato suna ne turaki yana nan zamfara cewa don Allah menene matsalar ka da ni musulhunta ni haka so ai ma wallahi haka ya kwadi kuma akwai yara ne waɗanda su ma shaida na ni ce wallahi babu abin da nika bukata illa ka kamo bello turji in ka kamo bello turji shi an bukata ta saboda yana da wasu da ya ta in ambaci wanda ashe daga waɗannan da irin waɗannan suna nan kun san muna munafukan Allah abin da yasa nika hituwa da irin waɗannan maganganu maganganu sun yawa ba kowa aka waiwaya ba suna nan suna ta rubutu rubutu murtala asa da kaza can baya kun san in sun ka motsa sai su ce wallahi gwamnatin tarayya ta ka taimaka mai shi yasa ya kawo mutane ganganci da sun ka ji ina sakan ma gwamnatin tarayya ba ma ban mai da sun ka ce wallahi suwa makuna su ka su kwansarin ɗine yana mutane da sun ka ji su ma suwa maku ina sakan musu ba ma ban mai sai sun ka ce dauda na shi yasa shekaran jiya ni kalubalanci gwamnatin dauda ni ce da bakin dauda har duk wanda a cikin gwamnati ne duk wanda ya san an taɓa bani naira hamsin ya ruha asiri Allah ya tona na shi kuna fahimta to don haka duk wanda ya tambaye ka duk wanda ya tambaye ku wa ka taimakon mallamin nan naku ku ce ni Allah saboda haka abin da muka cewa akwai 'yan ta'adda suna nan ka'idar da ka sa a zauna lahiya kun san ka'idar da ka sa a zauna lahiya annabi ya faɗe ta cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu yawmihi baka annama hiza lahu dunya bi hazafiriha duk wanda ya wayi gari daga cikin ku aminan fi sirbihi yana amintacce a cikin jama'a tai tsakanin ku da Allah mutanen arewa na da aminci ana cinikin mu kamar kaji wani ya zo ya ce mana a zauna lahiya zo ka samu zauna lahiya wallahi wallahi dole ɗayan biyu ko dai mu ci gaba da yi muku miyagun addu'o'i abinda muka ce tur zambirni suna nan turdin da kai ne ya hito ya faɗi wasu ya ce suna nan kuma su ma ƴan ta'addana ba a bincike da an taho da magana sai a ce a bar wannan to sai mu bari a yi ta kashe mutanen mu aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi yana da lahiya ga jiki dai wa inda hukutu yaumihi yana da abincin rana guda faka ma hizan lahu dunya bi hazafiriha kamar an bashi duniya da abinda a cikinta bello turji abinda ya sa kun ka ji yanzu ya samu sabani da karamin karamin ministan tsaro kun san ne ne shi an mai gidansu da shi da su dullu sai sun ka zo hada ya hada su ƴan uwar turji ka aure sakkwato na taɓa yi muku wannan bayani sun ka hito za su tafi wani wuri dullu ya tare su ya musu walakanci turji ya yi hita da makamai ya isku dullu ya yi yaƙi da shi ya kashe dullu tawagan mutanen dullu sai dodo ya kwashe su ya kai su gidan gwamnati sai turji ya ga an hihita su sama da shi nan hoda ya fara tashi in ba ku manta ba turji yana cikin ta'addanci ne shi ministan tsaro yana gwamna ya samu taimaki ne ya hito yana cewa turji yanzu shi ma ka da yan ta'adda ya kashi saboda mi saboda sannan ana zaune lafiya da shi duk wannan ishara da nake muku cewa matsalar arewacin Najeriya matsala ta mai girma matsalar da wallahi akwai yan siyasa ciki akwai jami'an tsaro ciki har mallamai akwai ciki kowa akwai ciki abinda muka ce ku yi ta addu'a duk wanda adda hannu cikin matsalar tsaro Allah ya tona mai asiri duk wanda adda hannu cikin matsalar tsaro Allah ya tona mai asiri kuma ku rubuta wannan ku aje Bola Ahmad Tinubu matsalar tsaro ita za ta canje ka in baka tashi kai wani abu ba duk wanda aka zargi da wata matsala kai kokari ka jaye shi da cikin harkar tsaro matsala tsaro matsala ce ta rayuka matsala ce da dole a samu amintacce wai mista ba a zargin badaru kun taba jin wanda ya buɗe baki ya ce badaru ba mutumin kirki na ba ashe sai bango ya tsage sannan mi saboda haka ni shawara ni ka ba mutanen dodo wallahi ku ruha mai asiri wallahi in kun ka ci gaba da abubuwa wallahi ina sakin duk abin da akwai in so duk mai mutuwa shi mutu akwai magana ya kamata ku sani maganganun da Murtala Bello kai yana yanzu ne a ra'ayin kai ne ba a madadin makarantar Malam Musa Lokuwa ba. Don haka in za su jawo wani abu Malam Murtala da za su jawo ma ba makarantar Malam Musa Lokuwa ba. Saboda haka abin da muka cewa muna nan muna ta addu'a kuma asiri zai ci gaba da tonuwa. Bello Turji fa Bello Turji da kun ha gani ya hoto na asururuka. ya tona asirurruka abin da ya samu ka riƙewa jami'an tsaro suna ba da shawarwari cewa kada a jawo wani tashin hankali sabo a zo a gara kan mutane a hita batun wancan dan yanzu kuma matsalar da akwai yanzu kun san akwai masu fafatuka suna cewa bello turji ai fafatuka yake don kare haƙƙin hillani tsakaninku da Allah yana karewa to wasu na nan na ta hudin babu maslaha sai sulhu da wa aka sulhu su yan ta'adda sun yarda ai sulhu gwamnatin tarayya ta dade tana nuna kokon baranta cewa a zo ai sulhu ko wada mana dan ta'adda guda da ya kalli sulhun gwamnatin tarayya sun karba ba su karba ba suna nan suna kashe mu amma an ɗauki wasu haya ai babu maslaha in ba sulhu ba wallahi babu maslaha in ba a tahi a yaƙi waɗannan mutane ba in gwamnati ba ta yaƙo su kowa ya sai mai haske mai dogon haske kusan jami'an tsaro sun ce a zan saka yawa in ta kwace wallahi faɗi maka don mutanen mu ba su ganewa a yi ta cewa mai dogon haske a ka sai bindiga ka kare kanka ya ka gayyace ka kai ka sayan bindiga ka ce ina turji ya samu inda duk turji ya samu wallahi ka ce can ka samu amma ba daidai na aka ji mata ka da ita wallahi ka mutu yahi sauki abinci da ka kuntu ka baka naman ka kana ci wallahi yahi a kwantar da ka yi zina da ita gaban ka abin da ka faru a arewacin Najeriya kenan yau Bello Turji ya zama mutane karhin waya kuma wallahi ba kama shi ba a yi ba manyan da aka adda hannu cikin abin tsoron su kai a kama Bello Turji kai ya tona musu asiri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 yau muna cikin kwana 22 a wata na zulhijja shekara ta 1445 hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai 28 a watan jun shekara ta 2024 miladiya na annabi isa alaihi salam ah, alhamdulillah muna tare da maulana hujjatul islam ah, dr ali shatima hafizahullah insha Allah muna dauke da tambayoyi Eh, wanda muna so shehi ya yi mana cikakken bayani a kansu akan wayanda suke nasabta kansu akan kan sunna wal jama'a kafin muna so kafin mu zo akan su wane ne sunna muna so shehi yau ya yi mana bayani. Ah, me ake nufi da aljama'a kuma su wane ne aljama'a kuma menene muhimmancin bin jama'a da kuma wace hanya ce in an bi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 musulmai suna bukatar su san aljama'a kuma hanya da mafi dacewa ga su in har suna so su samu tsira a gurin allah maɗaukakin sarki domin daga cikin athar ɗin malamai da suke yawaita faɗansa aljama'atu rahma wal furqatu azab allah maɗaukakin sarki ya hore mu zuwa bin aljama'a a cikin nasin alkur'ani a cikin kuma ayoyi da dama waɗanda ba za su irgu ba daga cikin shahararren ayoyi da za mu buɗe magana da ita ayan da allah maɗaukakin sarki yake ce mana yake ce mana ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'ad masira duk wanda ya saba wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan shirya ta bayyana a gare shi ya kuma bi hanyar sabanin hanyar muminai to wannan makomarsa wuta ne haka nasin alkur'ani ya tabbatar mana to me aljama'a gaskiya aljama'a sananne ne kuma mutane ne binsu shine shiriya da binsu za a san ahlus sunna wal jama'a da barinsu za a san 'yan bid'a aljama'a kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar mana muhimmancinsa a cikin hadisin da yake cewa la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa bi ihda salatin sai ya ce annafsi bin nafsi annafsi bin nafs wa sayi bin zani al-mufarik lidinihi التارك لدينه المفارق للجماعة to abin nufi da almufarik lil jama'a duk wanda ya bar addini duk wanda ya bar jama'a ya bar addini a fadin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ashe za mu fahimci muhimmancin bin jama'a kasancewar barin jama'a barin addini ne shi yasa akwai lokacin da huzaifa ta yaman yake tambayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wani zamani in ya iso da za a samu mutane suke da rigan musulmai suke da rigan 'yan adam amma suna da zukakin shaidanai za su yi magana da harcin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za su kuma yi da'awar shiriya kuma ba su a kan shiriyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su kuma wa'annan mutanen shehu zai fata bin yaman da ya fahimci cewa in har suna da'awar sunnar ma'aiki kuma duk suna da'awar shiriya alhali kuma ba su a kan shiriya to wannan abin fa yana da haɗarin gaske don haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka yi mana misalin su mu gane su saboda mu guje su sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ce masa eh su ne du'atun ala abuwa bi jahannam masu kira da sunan suna kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki amma akan jahannama wutan jahannama suke man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha duk wanda ya amsa eh, kiransu to za a fadar da shi cikin wuta sai aka nemi hanyar tsira daga wayannan mutane shi hudhaifa ibn yaman yake tambayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ya zan yi in tsira daga wayannan mutanen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ce masa talzamu jama'atul muslimina wa imamahum to hanyar tsira hanya ne ɗaya ba shi da na biyu shine ka lazimci jama'a kuma ka tabbata akan abin da malamai magabata ahalus sunna suka tabbata to a cikin wannan bayanin za mu fahimci cewa ma'aiki ya yi gaskiya kuma dole mu yarda ya yi gaskiya domin dalilai guda biyu dalili na farko shi wa ma anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk abin da ya faɗa daga wahayin Allah yake faɗa na ɗaya kenan na biyu gashi kuma abin da yake faɗa mun gan shi a zahiri mun gan shi a aikace mun ga kuma mutane kuma za a ci gaba da ganin su a lokacin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam saboda kasancewarsa a cikin su ga sun samu tsira amma lokacin da babu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba mu tare da shi to dole mu san hanya ta jama'a da ya dace mu bi shi yasa mutane masu da'awa masu da'awar sunna masu da'awar bin littafin Allah masu da'awar magabata sun yawaita a cikin mutane masu da'awa ce ba masu gaskiya ba ne ta nan aka samu takhallufi in an ce takhallufi ai ci baya ci baya da musulmai suka samu ta ɓangaren waɗannan mutanen aka samu domin za ka samu waɗansu shashashu waɗanda ba su ma kai a zaunar da su a makaranta ta ibtida'iyya a ilimi ba suna tuhumar waɗanda suka tsaba musu a ta ɓangaren furu'ul makasit suna tuhumar su da bid'a ana ce musu 'yan bid'a sun ɗauka bid'antar da mutane da kafirtar da mutane shine addini kuma wannan tuhumar tasu da suke wa aljama'a ba ta kan ka'idar ilimi ba ta kan kuma bata ginu akan madogara da ya dace ta dogara ba a hakikanin gaskiya in an duba su masu wannan tuhumar masu yi wa mutane wannan tuhumar su suka dace da wannan tuhumar da ake wa mutanen da suka saba musu ta ɓangaren aƙida su suka cancanci wannan tuhumar ta ɓangaren furu'i su suka cancanci wannan tuhumar domin taya mutumin da yake kan aƙida ta hawa disla awwala laha yake kan aƙida ta fana'un nari yake kan aƙida ta jisimiyya kuma ya tuhumi sauran mutane da bid'a asalin bid'ar fa shi yake kai amma yana tuhumar sauran musulmai da bid'a ta ya mutumin da ya saba wa ijma'in sahabbai ya saba wa ijma'in tabi'ai ya saba wa ijma'in waɗanda suke bayansu irin ijima'i da aka yi akan saki uku a lafazi ɗaya uku hakan kuma ijma'in da aka yi akan ziyara eh, ga makabartar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam irin ijma'in da aka yi akan jawazi na tabarruki da eh, a yi tabarruki da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi wannan mutumin shi kuma yake tuhumar waɗanda suke yin tabarruki da kuma tawassuli da kuma ah, eh, suke ziyartar makabartar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da bid'a ta ya mutumin da ya haddasa zikiri ya sanya shi cikin sallah ya kuma haddasa wani sadaka bayan sallah ya haddasa wani sadaka bayan sallan juma'a kuma ya san cewa wannan ba shi da madogara a littafin Allah da sunnar ma'aiki shi yake tuhumar mutane da cewa su 'yan bid'a ta ya mutumin da ya haddasa wani zikiri ta musamman ya haddada masa adadi saba'in ya kuma sowa kowane mutum ya yi shi ya kuma ambaci falala mai girma ga wannan zikirin ba tare da wani madogara na ilimi ba shi yake tuhumar mutane da in bid'a ne mutumin da ya haddasa wani zikiri ya sharɗanta masa muwazaba akan wannan zikirin ya haddada masa adadi arba'in ya kuma sanya masa lokaci tsakanin sunnatul fajiri da salatul fajiri kuma ya je yana tuhumar waɗanda suka yi masa niza'i ko kuma waɗanda suka tsaba masa da 'yan bid'a ta ya mutumin da ya tara mabiyansa yake ba su labarin abubuwan da ke cikin zukakensu tare da cewa yake kuma ba su labarin abubuwan da za su faru nan gaba yake ba su labarin abubuwan da ke cikin lahul mahfuz har ma yake rantsuwa ba masu ɗaya ba sama da saba'in yake rantsuwa a kan cewa abin da ya ganin nan gaskiya ne kuma shi wannan mutum yake tuhumar mutane da da cewa 'yan bid'a. ta ya mutumin da yake da'awar cewa ana saukar masa ah, daga ainihin akwatin ilimin Allah yana ɗaukan ilimi da yake so a cikin wannan akwatin har ma yana da'awar cewa ilmomin da suke cikin wannan akwatin suke zuwa masa kuma suna yana zaban yana ilimin da yake so a cikin wannan akwatin shi ainihin wannan mutumin kuma yake tuhumar mutane da cewa su 'yan bid'a ne a mutumin da kuma yake da'awar cewa duk wanda ya saki matansa yana cikin tsananin fushi sakinsa ba zai zauna ba a lokacin da ya saba wa littafin Allah da sunnar ma'aiki kuma yana da'awar cewa shine ahlus sunna sauran mutane da suka saba masa kan wannan fahimtar su ne 'yan bid'a ta ya mutumin da duk lokacin da aka aje jana'iza a gabansa don ya sallace shi to shi ba zai sallaci wannan gawar ba sai ya shawarci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya gan shi ya tambaye shi ya tabbatar masa cewa mumini ne kafin ya sallaci wannan gawar wanda yake kan wannan aƙidar shi yake tuhumar mutane da cewa su 'yan bid'a to menene jama'a in an ce jama'a ana nufin abinda halifofin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abubakar da umar da usman da ali da sauran sahabbai jumhur ko kuma gaba ɗayan sahabbai suka yi ittifaki akan halalcinsa ko haramcinsa shine abin nufi da jama'a kuma wannan shine abin da nassin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana kun abin da kuma nassin alqur'ani haka ya tabbatar mana nassin alqur'ani yake ce mana alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون نسين القرآن أبن دي يتبتر مانا كنا كما ما يكي صلى الله عليه وسلم يكي تشي آه يكي تشي آه أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأن النسي ناء القرآن دنسي نمأيك صلى الله عليه وسلم سنتبتر منا إنا جماعة سكي كما يا مهمن بين ونن جماعة مهمن بين ونن جماعة ka tsirar da kanka daga ainihin mutane da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke da labarin cewa suna da jike suna ɗauke da siffan mutane amma zukakensu zukaken shaidanu ne suna kiran kansu su masu da'awa ne kuma suna kiran mutane ne zuwa cikin wuta kuma za su faɗar da ku cikin wuta duk lokacin da kuka amsa kiransu to abin nufi da jama'a duk abin da khalifofin ma'aiki guda hudu da kuma sauran sahabbai suka yi ittifaki a kai ko kuma yawancinsu suka yi ittifaki a kai ko kuma alfukaha saba'a fil madina suka yi ittifaki a kai shine su ne ubaidullah ibn abdullahi ibn utba ibn mas'ud qasim ibn muhammad ibn abi bakr siddiq uh, urwa ibn zubair ibn al-awwam uh, sa'id ibn al-musayyib suleiman ibn bilal abubakar ibni abu salama ibni abdurrahman da kuma kharija ibn zaid ibn thabit al-ansari da sauransu abinda suka yi ittifaki ko kuma abinda malamai hudu al-imam abu hanifa al-imam al-a'zam al-imam malik imam dari hijra al-imam al-hafiz al-imam shafi'i alim al-hijaz haka imam ahli sunna ahmad ibn hanbal su hudu suka yi ittifaki Eh, wayannan mutanen su hudu ba wai su hudu kadai ake nufi ba jumhur eh, eh, abin nan jama'a ce ta malamai aha waɗanda sun isa a cikin ilimi sun isa a cikin tsoron Allah sun isa a cikin wara'u sun suka yi ittifaki akan matsala guda ko haramun ne ko halali ne in sun yi ittifaki akan wannan matsalan to ta zama ijima'i matsalan nan ta zama ijima'i to ko kuma malamai da suka bi su a bayansu na malaman tafsiri ko na malaman hadisi ko na malaman fiqhi ko na malaman eh, tauhidi ko malaman eh, zuhudi ko malaman luga ko malaman nahu ko malaman tarihi ko malaman eh, al'adab ko malaman sakafa suka bi su a bayansu misali misali da abubuwa zan baku misali kaɗan daga cikin misalan abubuwan da suka yi ijima'i a kai Ah, kuma ijma'in nan ta faru ne daga wa'annan mutanen har zuwa ƙarshen ah, lokacin da eh, muke ciki na ɗaya ah, a furu'i kamar yadda muka ƙaddamar irin su hawadis la awwala laha wannan kafirci ne a ijma'in sahabbai kafirci ne a ijma'in tabi'ai kafirci ne a ijma'in atba'i tabi'in kafirci ne haka ijma'in al'a'immatul arba'a kafirci ne ga kuma fana'un nar shi ma kafirci ne babu wanda ya yi tsabani kan wannan haka kuma a talaqu salas bi kalima saki uku a lafazi daya daya ijma'in sahabbai ijma'in ya tabbata kan cewa saki uku a lafazi daya ukun ne haka tabi'ai suka tabbata a kai. abubakar da umar da usman da ali su suka tabbata kan cewa saki uku a lafazi daya ukun ne haka kuma tabi'ai da suka bi bayansu haka kuma al'a'imma malamai hudu da suka bi bayansu haka kuma sauran malamai da suka zo daga cikin malaman duniya gaba daya na kowace zamani sun yi ittifaki akan cewa saki uku a lafazi daya ukun ne sai aka waye gari aka samu wa'yansu mutane da wai za su yi jare-jare cikin abubuwan da wayannan mutane suka yi ijimai a kai ban san ko sun fi su ilimi ne ba ban san ko sun fi sanin sayin na uh, umar uh, sun fi sanin ma'aiki akan sayin na umaru ba sayin na usmanu ba sayin na ali ibn abi talib ba kenan wayannan mutanen wayannan umar da usman da ali da kuma sauran sahabbai da suke zamanin sayyidina Umar da suke zamanin sayyidina Usmanu da suke zamanin sayyidina Ali ibn Abi Talib duk ba su fahimci eh, abin da ya gudana a zamanin sayyidina eh, Abubakar Siddiq da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba sai su suka gane cewa ukun nan fa ɗaya ne suka wa mutane duka gani wannan su ne mutanen da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake bamu labarin su da cewa Eh, suke su ne suke da jikin mutane amma zukakensu zukakin shaidanu ne su kuma suna kiran kansu su in da'awa ne daga ka amsa kiransu za a fadar da kai cikin wutan jahannama saboda me sun bar hanyar jama'a duk wanda ya bar hanyar jama'a to ya bar hanyar addinin musulunci na biyu kuma ga taharimu muta'atin nisa'i nisa'i an haramta shi duk wanda ya halalta shi bayan wa'annan limamai khalifofi guda uku umar usman ali duk wanda ya halalta mutatun nisa'i to wannan mutumin ya bar jama'a ya fito shi kadai to ba za a bi shi ba akan abin da ya zo da shi haka kamar yadda muka kamar yadda muka faɗa akan saki uku a lafazi ɗaya haka kuma matsala ta al'auli a cikin ah, gado shi ma ijma'i ne na abubakar da umar eh, ijma'i ne na umar da usmanu da ali haka kuma zaujatul mafqud hukuncin da aka yi musamman hukuncin da kuke karanta eh, na zaujatul mafqud a cikin muktasar khalil ibn ishaq to ijma'i ne daga umar da usman da ali da kuma sauran malamai da suka bi bayansu haka kuma jima'ul muhrimi ha shi ma ijma'i ne daga Umar Usman Ali ha daga kuma zuwa mutanen da suka bi bayansu haka kuma duk wanda ya saki matansa cikin eh, cikin tsananin fushi shi ma matansa nan ya saku eh, ta saku ijma'i ne na sahabbai eh, da malamai da suka bi bayansu haka kuma duk wanda ya bar sallah da gangan dole zai biya wannan sallah wannan ijima'i ne na malamai magabata shi kuma duk wanda ya fito gefe to shi ba za a kula da shi ba haka kuma hudusul alam mas'ala ta hawadis la awwala laha kafirci ne daga ijma'in sahabbai har zuwa ƙarshen duniya haka kuma matsala ta baka'un nari ijma'i ne na sahabbai da tabi'ai da atba'i tabi'in duk wanda ya yi kawo tsabanin wannan to shi baya tare da jama'a duk wanda baya tare da jama'a shi kuma dama an san matsayinsa haka kuma matsala ta tabarruki da ma'aiki da kuma asar din ma'aiki asar din nan ko ta gurare ne ko ta zamani ne ko ta abubuwan da ma'aiki ya yi amfani ne hakan kuma tabarruki da kuma salihai ijma'i ne na sahabbai da tabi'ai da atba'i tabi'in ga kuma matsala ta ganin Allah a cikin mafarki ittifaqi ne kamar yadda al-Imam Nawawi a cikin sharhansa na sahih al-Imam Muslim ya tabbatar haka kuma ganin mala'iku ittifaqi ne ganin aljanu ittifaqi ne haka kuma kayi takatsantsan ko kuma kayi abin nan kayi tanadi ta tafiya don ka ziyarci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a makabartarsa ma'ana a makoncinsa shi ma ijima'i ne ijima'i ne tun daga sahabbai ba a san za'i akan wannan matsalar ba to ana same wa'annan mutane masu kiran kansu su 'yan da'awa kuma da'awar ma sabida tsananin ƙarya da suke wa addinin musulunci suka ce wai da'awar sunna hmm. ah, sun zo sun ah, bambanta kansu da mutane musamman jama'a ta musulmai suka yi inkarin ijima'in nan da malamai suka tafi a kai wayannan abubuwan gaba ɗaya an yi ijima'i a kansu kuma ba za a yi a kula da khilafin mutane musamman shi tawassuli shi tawassuli ba a taba yin magana akan cewa haramun ne ko kuma shirka ne da sauransu ba a'a malamai da suka yi magana a kansu a kan hancinsa aka yi magana wa'anda suka tafi a kan shi ja'izi ne su ne jama'a ma'ana jumhur na malaman sunna gaba ɗaya in za mu ce za mu irga su suna da yawa kwarai da gaske to bayan ijima'i ya tabbata sai kuma aka samu wa'ansu mutane kamar yadda na faɗa mutum ne wa'annan mutane da suka tsabawa musulmai suka tsaba wa sahabbai suka saba wa ahlus sunna tun daga farkon zamani har zuwa wannan lokaci da akida da furu'i gaba ɗaya su ne kuma suka zo suka haddasa wani zikiri ayyananne zikiri ayyananne kuma suka tabbatar cewa shine abin nufi da al'ismul azam suka haddada wa wannan zikiri adadi aka ce arba'in suka kuma haddada wa wannan zikiri lokaci ta musamman shine tsakanin sunnatul fajiri da salatul fajiri suka kuma sanya wa wannan zikirin sharɗi ta muwaza ba. suka kuma hassasa wannan zikirin da kuma wata manfa'a ta musamman suka ce zai rayar da zikaken mutane suka ce kuma duk mai yin wannan zikirin zuciyarsa ba zai mutu ba su kuma waɗannan mutane su ne suka zo suka haddasa wani istighfari ta musamman suka yi wai istinbatin wannan istighfarin daga hadisin Anas ibn Malik din da yake cewa kullu ibn adam khata wa khairul khata'ina tawwabun suka ce wai an so kowa yayi wannan istighfari suka haddada wa wannan istighfarin adadi saba'in suka sanya wa wannan istighfarin sharɗi ta muwazaba suka kuma ambaci falala mai girma ga wannan zikirin har ma suka sanya shi daga cikin auradansu da ba za su fasa shi ba suka kuma yi da'awar cewa malaman salaf malamai da suka gabata suna suna yawaita yin wannan istighfarin suka kuma ba da umarnin a sanya wannan istighfarin tsakanin sujada guda biyu a cikin sallah sun kuma yi da'awar cewa wannan shi magabacin da wa'annan magabatan da suka ba da umarni a yi wannan zikirin sun sowa kowa ya yi alhali kuma shi wannan magabatan eh, wa'annan mutane da aka kyake kiransu magabata majahilai ne ba a san su ba zikirin shine kuma rabbi gafirli wa liwalidayya wa wali wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat su wayannan kuma mutanen su ne suka yi istinbat daga cikin ayatul munajati idza najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa suka yi wannan batu, suka samo daga ishara ta wannan ayan da kuma tambihi ta wannan ayan na cewa in har an so ayi sadaka a gaban ma'aiki to za a so a yi sadaka a duk lokacin da aka idar da sallah ko sallah lokaci biyar ko sallan juma'a in an idar da sallan juma'a ko sallah lokaci biyar a yi sadaka shi ya fi dacewa suka ce kuma wai akwai waɗanda suke yi a cikin magabata shi kuma ya ce wannan malamin su ibnu taimiyya shi ma ya rinka yin wannan sadakar yake ma kokarin cewa ya tambayi malaminsa ya yi ba da shi shi malamin ya nuna masa tambihin wannan aya ta munajati da kuma ishara ta aya ta munajati to su masu yin hakan in ba su zama 'yan bida'a ba to ai ba a san 'yan bida'a duniya ba kenan su ne 'yan bida'a ta asalin su ne kuma shugabannin bida'ar bida'o'insu suna da yawan gaske kuma bida'ar su bai taƙaita a furu'in makasiri ba bid'ar su har ta shigo cikin usulul aqaid ta shigo cikin akida akidar da musamman littafin da muka cire shi a kwanan nan safa'inu ahlil yaman mun bayyana akidar da suke kai duk wanda ya musuluntar da wannan akidar to a ranan zai gani a cikin 'yan izala na yi musu wannan alkawari duk wanda ya musuluntar da wannan akidar to amma ba za a samu ba har abada har abada har zuwa ƙarshen duniya ne ba za a samu wanda zai ya isa ya musuluntar da wannan akidar ba kuma sun yarda da mai akidar suna kan wannan akidar kuma dama 'yan bid'a a gurin malamai magabata duk wanda ya tsabawa musulmai a akidar su ne 'yan bid'a amma daga ka tsabawa wani da yawaita wurdi ko da yawaita ko da ɗaukan carbi sai mutum ya ce maka ɗan bid'a da ɗaukan carbi fa bai san matan ma'aiki ma suna ɗauka ba bai san sahabbai a cikin su akwai masu ɗaukan carbi ba amma daga an ganka kana da carbi sai a ce dan bida'a to wa yake nufi da 'yan bid'ar su wancan yake nufi da 'yan bid'ar fa ba ku bane shi yasa su daban suke me yasa ne suke yawaita cewa su ahlu sunna saboda ba su ba ai daga jin hakan cewa ka san cewa wanda yake wannan maganan yana da wani dan eh, yana da wani dan eh, abin kushewa in har da gaske ne kai ahlus sunna a gan shi a aikace ba da zage-zage ba don ba a san zagi daga ahlus sunna ba ba da kafirta mutane ba ba da bid'antar da mutane ba misali in a raka'an dare ne yanzu ahmad ibn hanbal yana raka ɗari uku zan iya ce masa ɗan bida'a amma daga wani ya ganka kana yi sai ya ce maka ɗan bida'a shi bai ma san ina bid'ar zai kasance ba a cikin musulunci ina sunnar za ta kasance a cikin musulunci ba daga faɗin hakan za ka san cewa wannan ko hanyar karatu bai ɗauka ba sabida me sabida babu ya bida'antar da dukkan malamai da suke suka gabata domin in in ta fannin fahimtansa ne ta hanyar fahimtansa ne in za a irga masa malaman bida'a daga cikin bukhari kadai za a samu fiye da malami ɗari su ne kuma 'yan bid'ar fiye da malamai 100 'yan bid'a don akwai mai nafila 700 mai nafila biyar, mai nafila 400 eh, kai a cikinsu daga cikin sahabban ma abu darda abu dardan nan kullum sai ya yi tasbihi dubu ɗari ɗari to kai da kake ɗari uku a rana ɗari uku a yamma dan ɗarika sabida wani ɗari saboda ka bi hanyar shehu tijjani aka ce maka dan bid'a to wannan mutumin in ya samu wani da yake dubu ɗari ba zai ce masa dan bid'a ba zai ce masa dan bid'a don haka wayannan mutane tsarin da aka ajiye su kai wani addini ne daban ba addini musulunci ba ne don haka abin da za a gaya wa mutane shine muhimmancin bin jama'a da shi za a gane da bin jama'a za a gane mutanen nan ba kan ka'idar musulunci suke ba ba a kan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suke ba yanzu abubuwan da muka irga muku ah, na abin nan abubuwan da muka irga muku kusan abubuwa goma sha ina ji kusan abubuwa goma sha saki uku a lafazi ɗaya uku ne ko ɗaya ne uku ne ko malaman sunna su suka tabbatar cewa ukun ko kuma malamin bid'a amma su da suke cewa su 'yan sunna su ne ahalus sunna a haka suke sun yadda da wannan ba su yadda ba kuma waɗanda suka zantar da hukuncin cewa ukun ne ɗin umar da usmanu da ali 'yan bida ne ba 'yan bida ba ne al'imamu malik shafi ahmad ibn hanbal abu hanifa 'yan bida ne su ma suka tafi cewa ukun ne malamai bakwai na madina 'yan bida ne su ma suka tafi ukun ne amma su me yasa eh, suka kebanta kansu kuma suka yi da'awar sunna kuma suka yi da'awar cewa su ne ahlus sunna suka kuma tsabawa wa'annan mutane kuma wawaye sun yadda da su ka gani inda matsalar yake na biyu kuma mutatun nisa'i malaman bid'a su suka zantar da wannan hukuncin matsala ta al'auli malaman bida'a ne haka kuma zaujatul mafkudi hukuncin da aka yanke a kai malaman bida'a suka yi jima'ul muhrimi hukuncin da aka yake kai malaman bid'a suka yi sakin wanda yake cikin tsananin fushi ya saku malaman bid'a su suka faɗa haka kuma in ka bar sallar da gangan zaka biya malaman bid'a suka faɗa haka kuma a hawadis la awwala laha aka ce kafirci ne malaman sunna suka malaman bid'a ne suka faɗa malaman sunna su suka faɗa haka kuma baka'un nari suwa suka faɗa malaman sunnan su suka faɗa haka kuma tabarruki ja'izi suwa suka faɗa malaman sunna tun daga sahabbai har zuwa ƙarshen duniya malaman sunna suka faɗa haka kuma ganin Allah a cikin mafarki malaman bida suka faɗa malaman sunna ganin mala'iku malaman bida suka faɗa malaman sunna ganin aljannu malaman bida ne suka faɗa malaman sunna suka faɗa haka kuma ziyartar makabartan ma'aiki suwa suka faɗa malaman sunna na ijma'i na duniya gaba ɗaya su suka faɗa amma su suka ce me suka ce bid'a ne to su waye bi'in bid'a ka gani su da suka kebanta kansu suka fito cikin jama'a su ne 'yan bid'ar sun tuhumi mutane da cewa su 'yan bida'a. alhali kuma su suka cancanci da wannan suna shi yasa muke gawa mutane cewa a aikace za a nuna muku su ne 'yan bid'ar abu ne fa Allah ya jarrabce su da shi bid'ar kenan kuma da ya jarrabce su da shi dama aka ce man man ahabba shay'an aksara min zikri duk wanda ya so abu sai ka je shi yana yawaita faɗan abu Allah ya jarrabce su da bid'a sai ya jarrabce su da kuma yawaita faɗin cewa bid'a bid'a bid'a bid'a don haka 'yan bid'a na gaske ne masu duba bokaye wayanda suke duba wayanda suke kallon zukaken mutane suke ba da labarin zukaken mutane wayanda ko gawa ba a sallaci gawa sai an shawarci ma'aiki wayanda ah, ka ziyarci ma'aiki ma haramun ne a gurinsa na umaru a zamaninsa ana rasa ruwa sahabbai suna zuwa makabartar ma'aiki suna roƙar ma'aiki ya yi musu addu'a hadisi ya inganta hadisin nan bid'a ce nasuwa kuma sai na umar ɗin da ya yarda da maganan wannan sahabin ɗan bid'a ne ɗan sunna ne aikin da aka yi aikin sunna ne ko aikin bid'a ne aikin sunna ne amma daga ka faɗa sai su ce maka wannan aikin bid'a ne to su waye suka yi sahabbai ne suka yi ka gani to bambancin addinin su da bambancin addinin ma'aiki da sahabbai ka gani ta nan za a gane don haka 'yan bida'a ta gaske su ne 'yan izala wahabiyawa salafiyawa kar a ɓoye ba zagi muke yi ba zahiri ne da kuma abin da aka yi a tsabbakance za a nuna musu misali mu ba za mu faɗa abu ba sai mun tabbatar da abin ga littafi ga guri kaza ga wanda ya faɗa ga lafazin abin da aka faɗa tukun za a ce maka ga abin da kuka faɗa ba wai a zo a zauna a ce malamai sun tafi akan kaza malamai sun wannan hanya ce ta ibtida'iyya ɗaliban ilimi sun gaji da jin wannan malaman ilimi malaman ɗaliban ilimi ba za su ko ba za su gamsu da ire-iren waɗannan mutanen ba dan naji wayansu malaman su da muka yi bayani akan hadisan da ibnu taymiya ya ya raunar da su a cikin muslim suke cewa akwai mutanen da sun fito suna kokarin raunar hadisan bukari suke kokarin raunar hadisan muslim kuma suna aikin da suke yi ba su sani ba akwai waɗanda suka riga su yi kaza kaza a'a ka faɗi inda ka ga aikin an yi shi na farko kuma ka faɗi waye faɗe shi na biyu ka karanta lafazin aji na uku ka gaya mana littafi na hudu abinda dan bid'a dan izala bai isa yi ba kenan dan haka duk lokacin da suka ce abu kaza malamai suka ce kaza a'a wannan yayin an riga an wuce shi yanzu ana yayin wayewa ne shine ka faɗi littafi ka faɗi wanda ya faɗa ka karanta inda aka faɗa daga nan kuma ka kawo hujjan wanda ya faɗa abin sai kuma in kana da tahalili ka bayyana mana in baka yi hakan ba wannan wawantar da hankulan mutane kake yi mu ɗaliban ilimi ba za mu gamsu da ire-iren wawantar da hankalin mutanen nan ba iya kawai abin da za ka iya yi in kai malami ne da gaske malami ne karanta guri in ka karanta faɗi littafin ka faɗi wanda ya faɗa daga nan kuma ka gaya mana dalilin da ya sa ya faɗa daga nan muna da amsa za mu baka amma sai kawai ka zo ka zauna da je malamai ma wayanda a lafazi kaza malami kaza ya yi shi a zamani kaza malami kaza ya yi shi a zamani kaza kawai a yi maka kabbara sai ka tashi wawa wanda bai san abin da yake yi ba a haka ake samun ilimi ba a samun ilimi a haka tatbiki ake nema ba ikhbari ba ka ba da labari ka tashi ka tafi ba shine abin da ake so ba a'a abin da ake so a ilimi tatbiki ka tabbatar da abin da ka faɗa hanyar tabbatar da abinda ka faɗa faɗi littafi faɗi wanda ya faɗa ka faɗi maganan da ya faɗa ka faɗi dalilinsa ka kuma tabbatar da abin da ya faɗa a ilmance shine ilmi duk lokacin da baka yi hakan ba in kayi magana to maganan banza da surutu kawai kai duk kabbaran da aka yi maka yakin banza ne to Allah ya samu dace wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa alihi وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله alhamdulillah yan uwa insha Allah nan za mu takaita bayananmu saboda akwai bayanai da muke so shi yi mana fassara da kuma amsa bayanan amma